ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha tara ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu wanda daidai da ashirin da biyu ga watan rabiu awal da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru goma sha tara suka gabata rana irin ta yau goma sha tara ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da uku tsohon shugaban kasar bosnia kuma shahararren marubuci kuma dan siyasa ali izzat bagovic ya rasu an haife shi ne a shekara ta 1925 sannan kuma ya kasance musulmi ne hakanan kuma dukkanin mahaifansa ya kasance mai tsananin ƙiyayya da tsarin gurguzo da haɗaɗɗe tare da yugoslavia take tafiya a kansa akan haka an yi ta kama shi ana tsare shi a gidan kaso lokuta daban-daban daga bisani ya kafa jam'iyyar ta siyasa wadda ta taka gagarumar rawa wajen samun 'yancin kasar bosnia da kuma ballewa daga yugoslavia a ranar 1 ga watan da 1991 bayan ballewar bosnia an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar hakanan kuma ya yi gwagwarmaya wajen kare musulmin bosnia a lokacin da sabiyawa suka kawo masu hari a lokacin yana shugaban ƙasar bosnia amma shekara ta 2000 ali izbegovic ya sauka daga kan shugabancin kasar bosnia don gashin kansa duk da cewa dai al'ummar bosnia ba su hakan ba saboda farin jini da kuma karbuwa da yake da ita a wajen al'ummar kasar amma duk da haka ya sauka daga mulki domin ya bar drama ga wasu su gwada basirar da suke da ita ta shugabanci bayan saukarsa daga shugabancin bosnia ya ci gaba da aikin sana rubuce-rubuce sannan kuma ya rasu a rana irin ta shekara ta uku. daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 203 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan oktoban shekara ta 1819 kasar colombia ta samu 'yancin kanta daga mulkin turawan spain tun a cikin shekara ta 1538 ne dai spain ta mame kasar colombia amma lokacin zuwan kasashen faransa da birtaniya sun kawo mata hari domin yunkurin mame ta da kuma mata mulkin mallaka wanda kuma ba samu nasara ta fitar da spain a lokacin ba a cikin shekara ta 1781 aka fara bore a colombia akan turan spain amma turawan sun yi amfani da karfi wajen murkushe boran amma a farkon karni goma sha tara simon bolivar fitaccen dan gwagwarmaya yankin latin amurka ya taimaka musu wajen fatattakar turawan mulkin mallaka na spain inda a ranar sha tara ga watan oktoba shekara ta alif ɗari takwas da goma sha tara kasar ta samu yancin kanta colombia tana makwabtaka da kasashen venezuela peru da kuma ecuador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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da yanzu ga tahir Raji dauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. harkokin kasuwanci tsakanin iran da kasashen afirka ya karu da kashi 27 cikin 100 a cikin watanni shida da suka gabata gwamnatin sojoji a kasar mali ta ce za ta kare kanta idan faransa ta ci gaba da keta sararin samaniyar kasar sabon babban manajan bankin jais a najeriya ya ce bankin na kasuwanci ne ga kowa yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin shugaban kwamitin harkokin kasuwanci tsakanin iran da kasashen afirka ya ba da sanarwar cewa a cikin watanni shida da suka gabata yawan cinikayya tsakanin iran da kasashen afirka ya karu da kashi 27 cikin 100 kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakaltar ruhullahi latifi shugaban harkokin kasuwanci tsakanin kasashen afirka da iran yana cewa gwamnatin kasar tana tunanin samar da zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye tsakanin iran da wata kasa daga kasashen afirka nan da shekara guda labarin ya kara da cewa yawan harkokin kasuwanci tsakanin bangarorin biyu ya kai ton miliyan guda da 437,500 wanda kimarsa ya kai dala amurka miliyan 761.5 wanda kuma ya nuna karin kashi 27 cikin 100 idan a kwatanta da shekarar da ta gabata daga ƙarshe labarin ya kara da cewa kasashen tanzania kenya afirka ta kudu ghana congo da kuma masar ne kasashe bakwai na farko wa'anda suke shigo da kayayyaki zuwa kasar iran a yayin da kasashe bakwai na farko wa'anda suke sayan kayayyaki da kasar iran sun hada da afirka ta kudu mozambique nigeria ghana ivory coast kenya da kuma tanzania shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya zargi tarayyar turai ko eu da bawa 'yan ta'adda wanda suka kashe akalla mutane dubu sha bakwai a kasar iran mafaka sannan tana sanya takunkuman tattalin arziki kawa wanda suke kare miliyoyin iraniyawa tashar talabijin ta press tv a nan tehran tana kalto kazim garib abadi yana fadar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa kungiyar mko wacce aka kafa ta shekaru kimani hamsin da suka gabata ta yi sanadiyar mutuwar iraniyawa kimani dubu bayan nasarar junju hali musulunci a kasar shekara tare da sanya bama-bamai da kuma yakar gwamnatin kasar amma halin yanzu gwamnatin kasar albania tana ba wa wannan kungiyar mafaka da kuma damar zuwa ko ina a kasashen turai sai dai kuma a bangare guda kuma tarayyar turai tana ɗorata takunkuman tattalin arziki kan jami'an tsaron jumhuriyar musulunci ta iran wanda suke kare miliyoyin mutanen ƙasar iran daga magoya bayan ƙasashen yamma wanda suke tada hankali a kasar a cikin 'yan makonni da suka gabata a ranar litinin da ta gabata ce dai kungiyar tarayyar turai wato eu ta ɗora jami'an gwamnatin kasar iran goma sha ɗaya takunkuman tattalin arziki da sunan kare wa'anda suke kashe jami'an tsaron kasar da kuma kona kayakinsu. su gwamnatin sojoji a kasar mali ta ba da sanarwar cewa za ta ɗauki matakin kare kanta idan gwamnatin kasar faransa ta ci gaba da keta horumin sararin samaniyar kasar kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi dio yana faɗar haka a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda a cikin jawabin nasa ya zargi kasar faransa da bawa 'yan ta'adda wa'anda take yakar su tun shekara ta 2012 makamai wakilin gwamnatin kasar faransa a majalisar ɗinkin duniya da ya musanta zargin ya kuma ƙara da cewa ayyukan kasar faransa a kasar mali a fili suke babu wani aikin tsaro wanda ƙasar take yi a ɓoye tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar mali a shekara ta 2020 ne dai ƙasashen biyu suka fara zaman tankiya tsakanin su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sabon babban manajar bankin jaiz a tarayyar najeriya ya bayyana cewa an gina bankin ne bisa tsarin rashin cin riba amma bankin na harkokin kasuwanci ne zalla ba ta takaita ga musulmi kadai ba jaridar leadership ta najeriya ta nakalto dr sirajo salisu ya ce bankin na tafiyar da al'amuransa bisa tsarin shari'ar musulunci amma kuma yana hulɗa da kowa sabon babban manajar bankin ya kara da cewa ya zuwa yanzu bankin ya ba wa wa'anda ba musulmi ba basu suka wa'anda suka kai kimanin naira biliyan guda dr salisu ya kama aiki a matsayin babban manajan bankin jais ne a makon da ya gabata bayan da tsohon shugaban bankin hassan usman ya kammala wa'adinsa na shugabancin bankin a fagen wasanni kuma 'yan wasan damben gargajiya na ƙasar iran a gasar wasannin dambe na 'yan ƙasa da shekaru 23 wato u23 ta ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa ƙasar espaniya yanzu sun sami lambobin yabo na zinari har guda biyu tun bayan soma wasar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa iman muhammadi a ajin nauyin kilogiram 63 ya sami nasara kan ɗan wasan ƙasar georgia a gasar da aka gudanar a garin Pontevedra na kasar Espaniya. Wannan ya kawo adadin lambobin zinari da 'yan wasan Iran suka samu ya zuwa yanzu guda biyu. A jiya talata ce, Puya Dadmars ya sami lambar zinari na farko bayan ya sami nasara kan dukkanin 'yan wasan da ya kara da su. a ranar litinin 17 ga watan Oktoba da muke ciki ne dai aka fara gasar damben gargajiya ta 'yan ƙasa da shekaru 23 ko kuma u-23 a birnin pontevedra na ƙasar espaniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ga shirin nan na mu koma noma wanda zai dubi kan ranar abinci ta duniya. noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu mayar da hankali ne akan ranar abinci ta duniya domin yin tsokaci akan abin da take ɗauke da shi a wannan shekara za kuma mai dubi domin ganin wato tarihin wannan rana da wata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a daidai wannan lokacin da ake bikin ranar duniya ta abinci ƙungiyoyin agaji da kuma wasu da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta yunkura domin ba da tallafin da za a yi amfani da shi wajen rage zafin farin da mutanen gabashin afirka suka samu kansu a ciki ƙasashen da farin ya da su dai a gabashin afirka sun kunshi kenya somalia da kuma habasha an kuma bayyana cewa wannan shine fari mafi muni da aka gani a cikin wannan shekara da aka gani a cikin wannan yankin a cikin shekaru 40 da suka gabata a wani rahoto da kungiyar ta oxfam ta fitar dangane da halin farin da ake ciki ta bayyana cewa abu ne mai yiwuwa a cikin kowaɗanne daƙiƙoƙi 36 a samu mutum guda da ya rasu saboda ƙarancin abinci. ita kuwa hukumar abinci ta duniya wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato fawo ta yi kira da gaggawa da a kawo taimako na yanzu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba domin a taimaka waɗanda farin ya rutsa da su a gabashin nahiyar afirka wakilin hukumar ta abinci ta duniya da ke ƙasar somalia ne pete shimit ya bayyana cewa bai kamata mu tsaya sauraron sai an yi shida fari ba domin lokaci zai ƙure idan muka yi hakan ya ce tun daga shekara ta 2001 da aka yi fari lokacin da aka yi shida bullarsa rabin mutane da suka kai dubu biyu rabin mutane rabin mutane 260 da farin ya kashe sun riga sun mutu don haka kada a saurari cewa sai an bayyana cewa fari ya bulla sannan a fara kai taimako shekaru hudu a jere kenan dai ana samun kamfar ruwan sama da ya haddasa mutuwar dabbobi da rashin amfanin gona wannan shine fari mafi muni wanda ake fuskanta a cikin gomiya hudu kamar yadda wakilin na hukumar abinci ta duniya bayyana yana kuma mai ci gaba da cewa ya shafi mutane da adadinsu ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari takwas hakan yana nufin cewa rabin mutanen ƙasar somaliya suna fuskantar yunwa wani abu da ya ƙara jefa wannan yankin cikin hauhawar farashin kayan abinci shine yakin da ake yi a ƙasar ukraine wanda ƙasar ukraine da kuma mai yaƙatta rasha suna cikin kasashen da suke samarwa da wannan yanki da ma wasu yankuna da dama a duniya abincin da suke buƙatuwa da shi to ita dai ranar abinci ta duniya ana raya ta ne a kowace shekara domin girmama ranar da aka kirkiri da kafa hukumar abinci ta duniya wato pau mai cibiya a kasar italiya an kuwa kafa wannan kungiyar ne dai a shekara ta 1945 saboda fuskantar matsala abinci da karancinsa da yunwa da duniya ta fuskanta sanadiyar yakin duniya na biyu a wannan lokacin ana raya wannan rana ne dai domin tunatar da duniya akan matsalolin da wasu yankuna suke fuskanta na karancin abinci da kuma fari. ƙungiyoyin da suka fi shigewa gaba wajen raya wannan rana sun hada da world food program da hukumar lafiya ta duniya sai asusun ƙasa da ƙasa na raya harkokin noma to a shekara ta 2020 shirin nan na world food program ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya saboda rawar da ya taka wajen wayar da kan duniya dangane da matsalar yunwa shi kuwa magance yunwa yana taimakawa matuka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowace shekara kuwa taken da ake baiwa ranar abinci ta duniya yana bambanta ga misali shekara ta 2014 taken da aka baiwa ranar ta abinci ta duniya shine noman gandu a shekara ta 2015 kuwa taken da ranar abinci shine kawo ƙarshen talauci a karkara shekara ta 2016 kuwa taken shine sauyin yanayi to taken shekarar bana kuwa to ta 2022 shine kada a bar kowa a baya wato kada a kyala wani mahaluki guda ɗaya ya zama yana rayuwa cikin yunwa To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokacin shirin namu. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kan zuga kiɗe iraniyawa Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku muhammad rida hujjati ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gyara zama kuma su daɗin shirin. قلب دنیاست تو بزرگی مثل دریاست مثل یک ترانه زیباست هستی مشرق زمینه چشم باس خوابت پره جلوه یقینه سبز مثل نوبهار جاریه یه چشم ساره مثل کوهی استواره توی دنیا بهترینه نمیده توی دنیا بهترینه اسم اون ایران زمینه to madalla da Muhammad jiti a cikin wannan waka da ya gabata da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. تو پا و که تا خمسید گلاب اگر شمسی و خاطر داری یارو تش باد عشق خار و کورم خار و کورم خار و کورم و پیشرجی دو چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم به خشت دلسید خشت دلسید خشت دلسید چشی برگید و چیشت در کنورم در کلورو در کلورو masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da kafin mu karkar biban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.